manufar wannan yunkuri na kungiyar kasashe renon faransa oef shine har hada bayanai daga dukkan masu hannu a sha'anin zaɓe musamman 'yan siyasa da 'yan rajin kare demokradiyya domin tantance zahirin kurakuran da suka dabaibaye zaɓuɓɓukan 'yan majalisar dokoki da na shugaban ƙasa da aka gudanar a nan nijar a watannin fabrairu da maris ɗin da suka shige a nan kungiyar na son tantance irin gudunmuwar da za ta bayar don ganin zaɓuɓɓukan kansiloli da na majalisun karkara da za a yi a farkon shekarar 2017 sun gudana cikin kyaukyawan yanayi in ji wakilai daga jam'iyyu na 'yan baruwanmu su annan mutanen sun zo su tambayi ra'ayinmu ma'auna zaben da aka yi wancan kuskuren da aka yi ya za ta yi wa a gyara shi don saboda zaben da za a yi gobe na nijar ya zamanto ya yi wanda aka yi kyawo ko ko ya yi zamanto an yi cika adalci To shin ko me mahalartan wannan taro suka ce da tawagar tawo EF dangane da zaɓuɓɓukan da suka gabata? Shi zaɓe irin wancan wanda aka yi na a Nijar eh, zancen a tado kurakuran da aka yi kan shi eh, ba ƙaramin abu ba ne saboda zaɓen suna tara wancan na fara. Yanzu dai kawai a bar kaza cikin gashinta a yi ƙoƙari a gyara saboda gobe don Nijar gindan ta lalace ta mu saboda ne muke sa a gyara saboda gobe amma zancen wai zaɓe na wancan bai mata su ba A yayin wannan ganawa kungiyar ta kasashe renon Faransa ta sanar cewa za ta shirya wani taron karawa juna sani da zai hada dukkan bangarorin siyasa da na kungiyoyin fararen hular Nijar a nan gaba kaɗan don faɗakar da su wasu mahimman dabaru da za su ba da damar kauce fuskantar kurakuran da ke lalata zabe in ji Hambali Dodo. Eh, L'OIF en collaboration avec Kungiyar kasashe renon Faransa OIF na daga cikin kungiyoyin ƙasa da ƙasa da suka yi wa kasar ƙasar Nijar rakiya a yayin zaɓuɓɓukan 'yan majalisar dokoki da na shugaban ƙasa, musamman lokacin da ƙwararrunta suka gudanar da ayyukan tace kundin rajistar zaɓe wanda ya taimaka aka gano wasu ɗaruruwan runhunan zaɓe na bogi, abin da ya kawo ƙarshen takaddamar da ke tsakanin 'yan adawa da masu linjaye a wancan lokaci. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Mai a jamhuriyar Nijar.